radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله وسلم وزد وبارك على رسول bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinmu na safiya na yau alhamis muhammad amal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya da kuma shirin afirka a yau to waɗannan dai su ne shirye-shiryen da daidan allah za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farukansu har zuwa ƙarshen su. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara da bakwai sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 da yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda abdullahi salo katsina zai karanto to da farko ga muhimman kanunsu a kasar habasha an kame wasu jami'an soji su goma sha bakwai bisa zargin su da cin amanar kasa hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bayyana cewa iran ta rubanya sanadarin uranium da take tacewa a cibiyunta na nukiliya a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa ta juventus a kasar italiya tana shirin saka cristiano ronaldo a kasuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. gwamnatin kasar habasha ta cafke sojoji goma sha bakwai bisa zargin su da cin amanar ƙasa banda ta zarge su da haɗa baki da hukumomin arewacin yankin tigray domin yi wa ƙasar zagon ƙasa gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ali ya aiki da dakaru tare da jiragen sama na yaƙi zuwa jihar tigray a makon jiya bayan kwashe tsawon wata guda yana takun saƙa da jam'iyyarsa wadda ke zargi da kokarin jefa kasar a cikin mawuyacin hali abi ahmad wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta nobel a bara ya zargi kungiyar tplf ta mutanen yankin tigray da wuce gona da iri ganin yadda suka kai wa sojoji hari a sansanin su guda biyu amma sa ta musanta hakan kafar yada labarai ta gwamnatin kasar habasha wato fbc ta rawaito daga majiyar 'yan sanda a kasar cewa an kama jami'an sojoji su goma sha bakwai bisa zarginsu da taimakawa 'yan tawaye na tplf wajen kaddamar da farmaki a kan sansanin sojin kasar habasha bayanai na cewa sojojin goma sha bakwai sun katse hanyar sadarwa tsakanin sansanonin da babbar cibiyar sojin arewacin tigray matakin da ake ganinsa a matsayin cin amanar ƙasa daga cikin waɗanda ake zargi har da shugaban sashen sadarwa na rundunar sojin yankin wanda kuma aka cafke shi a daidai lokacin da yake kan aikawa tsagerin yankin akwatana guda goma sha ɗaya ɗauke da abubuwa masu fashewa rahotanni sun tabbatar da cewa dai dubban mutane sun tsere daga yankin na tigray inda suka nemi faka a yammacin ƙasar sudan hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta sanar da cewa iran ta rubanya sanadarin uranium da take samarwa a tashoshinta na nukiliya fiye da yadda take samarwa bayan can mai yarjejeniya tare da ita shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael marino a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai dangane da halin da ake ciki akan shirin irin na nukiliya ya bayyana cewa a halin yanzu dai iran ɗin ta rubanya adadin sanadarin uranium da take fitarwa ya ce rahotannin hukumar sun tabbatar da cewa adadin da iran take tacewa a halin yanzu ya ninka har sau goma sha biyu akan yadda aka can mai yarjejeniya da ita amma duk da haka dai hukumar tana sanya ido kan shirin na iran gwamnatin kasar iran da ta bayyana cewa ta ɗauki wannan matakin ne na yin gaban kanta wajen ci gaba da tace sanadarin uranium a cibiyunta na nukiliya sakamakon matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na ficewa daga yarjejeniyar tare da sake kakaba mata wasu takunkumai wanda hakan ya yi hannun riga da dukkanin abin da aka cimma wa yarjejeniyar akan haka ta zaɓi yin abin da ta ga ya dace da manufofinta a wannan bangare. babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan sayed hassan nasrullah ya bayyana siyasar amurka da cewa ta gina ne akan manufa guda amma trump yana da mummunar manufa akan al'ummomin duniya sai da hassan nasarullah ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a daren jiya dangane da zagayewar ranar da wani dan gwagwarmai a kasar labanan ya tarwa wani sansanin sojin yahudawan isra'ila da suke mame da kasar labanan a lokacin inda ya halaka sojojin yahudawan isra'ila 89 a lokacin said hassan nasarallah ya ce babu wani bambanci a tsakanin dukkanin gwamnatocin amurka kan siyasar kasar dangane da isra'ila kuma duk wani shugaban amurka da zai zo dole ne ya aiwatar da wannan siyasa ta amurka wajen taimaka ma isra'ila da dukkanin abin da take bukata domin ci gaba da murkushe al'ummar falastinu da kuma zama babbar barazana a yankin gabas ta tsakiya ya ce tabbas ya yi farin ciki da donald trump ya sha kasa a zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar amurka kasantuwar donald trump shine shugaba mafi muni a amurka a tarihin baya-bayan nan wanda yake da mummunar manufa kan al'ummomin duniya da hakan ya hada har da kasashe kawayen amurka inda yake cin zarafinsu da wulakanta su da kuma kaskantar da su sayyid hassan nasarallah ya yi ishara da ɗaya daga cikin munanan aika da donald trump ya aikata a cikin lokacinsa ɗaya daga ciki kamar yadda ya bayyana shine kisan da yawa janar kasim suleimani da kuma abu mahadi muhandis a ƙasar iraki da kuma mara baya ga manyan azalaman mahukunta 'yan kama karya a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ta jama'a masu haure kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kwamitin majalisar tarayya mai kula da harkokin 'yan sanda a tarayyar najeriya ya ce kasafin shekara ta 2021 da aka ware wa hukumar 'yan sanda naira biliyan 449 ya yi kaɗan matuka jaridar premium times ta ba da rahoton cewa shugaban kwamitin muhammad kumu shine bayan hakan a lokacin da speto janar na 'yan sandan najeriya muhammad adamu ke kare kasafin a gaban kwamitin ya ce a bayyana take akan cewa ana yi wa 'yan sanda kwauran kuɗaɗe maimakon a riga wadata su da kudaden da ya kamata domin gudanar da ayyukansu akan haka ne ya ce kasafin naira biliyan 449 ya yi wa 'yan sandan najeriya kaɗan a shekara ta 2021 ya kira ga gwamnatin tarayya da gaggauta ƙara wa 'yan sanda kuɗi a kasafin shekara ta 2021 sannan ya yi wa sufeto janar na 'yan sandan najeriya alkawalin cewa ƙarshen kammala kare kasafin kuɗi zai tabbatar da an kara wa 'yan sanda wani kaso mai tsoka a cikin kasafin nasu rundunar 'yan sandan najeriya dai ta jima tana yin korafi dangane da karancin kudade da ake mare mata bisa la'akari da yawan ayyukan da ke gabanta na tabbatar da tsaro a tarayyar najeriya kungiyar kwallon kafa ta juventus a kasar italiya tana shirin saka dan wasanta cristiano ronaldo a kasuwa domin sayar da shi sakamakon rashin kudade da yake damun kungiyar inda a lokutan baya bayan ta tafka asarori masu yawa kungiyar kwallon kafa ta paris san germain a kasar faransa na shirin taya dan wasan na kasar portugal mai bugawa juventus wasa matakar dai kungiyar kwallon kafan ta juventus ta yanke shawarar sayar da shi ronaldo a halin yanzu dai yana karbar albashi da ya kai kimanin euro miliyan 28 a kowace shekara a kungiyar kwallon kafa ta juventus wadda ita ce zakara a gasar Serie A a kasar Italiya da kuma shi ne fi kowa karbar kudade a kungiyar fiye da sauran 'yan wasa. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ya ce suna son sayan Cristiano Ronaldo mai shekaru 35 a duniya kuma za su iya daukar ɗawainiyarsa duk da illar da kungiyar ta fuskanta sakamakon annobar corona a bangaren tattalin arziki. Ya ce Ronaldo babban dan wasa ne a duniya saboda haka kowace kungiyar kwallon kafa za ta so a ce yana buga mata wasa. hakan yasa muka yanke shawarar fitar da makudan kudade domin daukarsa matukar dai juventus ta yanke shawara ta karshe akan hakan da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla a gaida abdullahi salu katsina da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya To yanzu bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda muggan makaman da ƙasar amurka ta yi amfani da su a ƙasar iraki suka janyo na kasar ƙananan yara da ake haifa tare da gurɓata su da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa.

ƙananan yara kimanin dubu ɗaya da ake haifa a kowace shekara a garin Falluja da ke shiyar yammacin birnin Bagadaza na ƙasar Iraki suna zuwa duniya ne ɗauke da nakasa musamman gurɓatar halitta sakamakon tasirin irin muggan makamai da aka yi amfani da su a lokacin da ƙasar Amurka ta ƙaddamar da hari kan ƙasar Iraki a shekara ta 2003. kamar yadda matsalar tasirin muggan makaman musamman masu guba suka tilasta wa ɗaruruwan mutane kauracewa daga muhallinsu tun a ranar 8 ga watan nuwambar shekara ta 2004 ne sojojin amurka da rundunar kawancenta suka kaddamar da harin wuce gona da iri kan garin falluja da nufin kwace garin daga hannun 'yan bindiga da suka mamaye shi domin hana rundunar kawancen amurka shimfada iko a cikinsa sojojin amurka sun farma garin falluja ta kowane bangare kuma sun ɗauki tsawon mako guda suna lugudan wuta ta sama da ƙasa musamman jefa muggan makamai masu guba kan garin tare da ɗauki ba daɗi da 'yan bindiga da suke mamaye da garin inda bangarorin biyu suka yi gumurzu mai tsanani a tsakaninsu da aka siffanta shi da cewa sojojin amurka ba su taɓa samun turjiya daga wasu mayaka ba tun bayan yakin da ƙasar amurka ta ƙaddamar kan ƙasar vietnam sai a garin Fallujah kuma bayan mako guda sojojin na Amurka sun sanar da kwace mafi yawan garin tare da shimfada ikon su a cikinsa. Tun bayan da kasar Amurka ta kaddamar da hari kan kasar Iraki a shekara ta 2003 garin Fallujah yana daga cikin garuruwan da suke karkashin mamayar Amurka amma bullar wasu mayaka sun fatattaki sojojin na Amurka daga garin a watan Afrilun shekara ta 2004 sakamakon haka sojojin Amurka suka shirya sake kwace garin tare da amfani da muggan makamai kan mayakan da haka ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula rundunar mamayan amurka a iraki ta ɗauki matakin ƙaddamar da hari kan garin fallujah ne da kafin sake kwace iko da garin tare da kama wasu 'yan bindiga da ake zargi da kashe sojojin hayan amurka na kamfanin blackwater a watan maris na wannan shekara tare da rataye gawakin sojojin hayar na blackwater kan gadar shiga garin sojojin amurka sun fuskanci turjiya daga 'yan bindigan lamarin da ya hana sojojin amurka samun damar kutsawa cikin garin don haka suka nemi tattaunawa da al'ummar garin kan yadda za a samu sauƙin shigar sojojin amurka garin tare da kama 'yan bindigan akwai wasu dalilai da bayanai da suke nuni kan musabbabin bullar yakin garin falluja na biyu inda bilal hussein dan jarida da ya kasance cikin tawagar 'yan jaridu da suka aiko rahoto daga garin ya bayyana cewar garin falluja yana daga cikin garuruwan kasar iraki da sojojin amurka ba su samu cikakkiyar damar shimfiɗa ikonsu a garin ba don haka 'yan bindiga suka kai ɗauki garin domin taka burki wa sojojin amurka bilal hussein ya kara da cewa 'yan bindiga da suka kai ɗauki garin fallujah sun samu nasarar fatattakan sojojin amurka da ke cikin garin tare da halaka sojojin hayar amurka na kamfanin blackwater lamarin da ya tilasta wa rundunar sojin amurka kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakaninta da 'yan bindigan ƙarƙashin sa idan manyan ƙabilun garin sannan daga baya rundunar sojin amurka ta ɗauki matakin ɗaukan fansa kan garin ta hanyar ƙaddamar da munanan hare-haren soji ta sama da ƙasa a watan Nuwamban wannan shekarar. A nashi ɓangaren Dr. Mihnat Subhi Al-Kubaisi ɗaya daga cikin masu kare manufofin garin Fallujah kuma shaidar ganin ido ya bayyana cewar yana daga cikin dalilan da suka zaburar da rundunar sojin Amurka kan murkushe 'yan bindigar garin Fallujah ta hanyar ƙaddamar da munanan har haren wuce gona da iri kan al al'ummar garin kokarin ɗaukan fansa kan kashin da sojojin amurka suka sha a hannun 'yan bindiga a garin na falluja a farkon gumurzun da suka yi a tsakanin su lamarin da ya karya ruhin sojojin amurka tare da muzanta su don haka rundunar sojin amurka ta kudur aniyar ganin ta ɗauki fansa kan 'yan bindigan da wasu daga cikin al'ummar garin da suke nuna goyon bayan su tare da murnar ganin an fatattaki sojojin mamaya daga garin alkubaisi ya jaddada cewar a gaskiya ba a cikin mako guda sojojin amurka suka samu nasarar kwace garin na fallujah daga hannun 'yan bindigan ba kamar yadda kasar amurka ta sanar tabbas an kwashe tsawon kimanin watanni biyu ana ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin na amurka da 'yan bindigan duk da cewa sojojin amurka sun samu damar shiga cikin garin kuma abin da yake tabbas shine yadda kasar amurka ta yi amfani da dukkanin karfinta wajen murkushe ce mayaka a garin na Fallujah kamar lokacin yakin duniya Dr. Subihi Alkubaisi ya kara da cewar sojojin Amurka sun yi lugudan wuta ta sama kan sassa daban-daban na garin Fallujah kai ka ce babu wani takun kafa da bai samu rabansa na bama-bamai ba a garin ciki har da gidajen fararen hula dan jarida Hussein yana cewa duk da lugudan wuta da sojojin Amurka suka yi kan garin Fallujah amma akwai wasu yankuna a garin da suka gagari sojojin na Amurka amurka sanya kafar su a cikinsu misalin jubail da hayyul nazal da suke kudancin garin har tsawon kimanin watanni biyu saboda harin kwantan bauna da mayakan garin na fallujah suke kaddamarwa kansu kuma sakamakon tsananin lugudan wuta kan wasu yankunan garin na fallujah sun zame filaye sakamakon rugujewar gidaje kuma babu wani amfani da za su yi a nan gaba ko da kuwa noma. shaidan ganin ido a yankin julal mustapha ani yana cewa yankin ya fuskanci gumurzu mai tsanani tsakanin sojojin amurka da 'yan bindiga don haka sojojin amurka suka yi amfani da karfi fiye da kima kan yankin da nufin samun nasara lamarin da ya kai ga suna kaddamar da hari kan duk wani abu mai motsi a yankin mustapha ani ya kara da cewa alatilas sojojin amurka suka ɗauki matakin buɗe wata hanya ta musamman a arewacin garin fallujah domin ba da dama ga 'yan bindigar su fice daga yankin don ganin irin mawuyacin halin da fararen hula suka shiga musamman sakamakon lugudan wuta kan gidajensu sojojin amurka sun yi amfani da nau'o'in muggan makamai a lokacin yakin garin falluja da suka hada da bamabaman farin phosphorus bamabamai masu dauke da sinadarin uranium bamabaman napalm da bamabamai masu kubsa da sauransu na daga makamai da aka haramta amfani amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa saboda muggan makamai ne masu illa ga rayuwar ɗan adam kuma amfani da su yana gurɓata muhalli da zai shafi rayuwar yara da aka haifa a waɗannan muhalli babban daraktan asibitin garin falluja Ahmad Mukhlif Hamad yana bayyana irin mummunar illar da waɗannan muggan makamai da sojojin Amurka suka yi amfani da su a garin da cewa makamin da aka hada da farin phosphorus da makamancinsa tasirin gubar da ke ɗauke da shi yana ɗaukan tsawon lokaci tare da yin mummunar illa har ga yaran da za a haifa a nan gaba a yankunan da aka yi amfani da su Hamad ya kara da cewa muggan sinadaran da suke cikin irin waɗannan makamai suna jirkita halittar jarirai tun a cikin mahaifansu kafin haihuwarsu. Sakamakon haka a tsawon shekaru biyar da yakin falluja an samu jarirai da dama da suka fito duniya ɗauke da jikatar halitta kuma ana ci gaba da samun bullar matsalar a nan da can. Har ila yau likita Hamad ya fayyace cewar tun bayan yakin garin falluja an samu yawaitar cutukan daji wato kansa da jirkatar halittar jarirai masu yawa a garin na falluja tun daga shekara ta 2004 har zuwa yanzu kuma akwai yiwuwar ci gaba da samun bullar matsalar sakamakon haka mutane da dama suke gudun hijira daga muhallinsu zuwa wasu yankuna na daban a kasar domin gujewa matsalar rahotanni suna bayyana cewar babu takamammiyar ƙididdiga kan irin hasarar da illolin da yakin sojojin amurka ya haifar kan garin falluja iyaka dai ana kiyastawa ne kuma a kullum ana daɗa gano wasu illolin da a baya ba a kai ga gano su ba alkubaisi yana cewa hasarar rayuka da hare-haren sojojin amurka suka haifar a garin fallujah suna bayyana rashin ruhin dan adamtaka da rashin kyakkyawar ɗabi'a tare da sojojin da masu basu umarni dan jarida hussein da ya kasance ga nauba jiyau ba yana jaddada cewar sojojin amurka sun ɗauki tsawon sa'o'i talatin suna lugudan wuta kan garin fallujah da nau'o'in bama-bamai da makamai da aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa husaini ya jaddada da cewa garin falluja yana ci gaba da fuskantar wannan masifa yau tsawon shekaru goma sha shida musamman mummunan tasirin makamai masu guba da a kowace shekara ake haifan jarirai kusan dubu ɗaya masu ɗauke da jikatar halitta don haka akwai buƙatar gwamnatin iraki da majalisar ɗinkin duniya gami da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa su ɗauki matakan da suka dace wajen rage raɗaɗin masifar da ke faruwa a garin falluja da ke ƙasar iraki masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. kawai da shirin duniyar mu a yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai Hassan Barka tare da jama'arsa wato kudin kenan dai masu saurare a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ku mai sauraron ku na yau da kullun na agwa mai fati daga nan zanda ina so zan yi wani ɗan tsokaci game da yan siyasa na kasan mu Nijar kamar wannan yan siyasa don Allah don annabi jama'a a kwantar da hankali kar a tada hayaniya a game da wannan zabukan siyasa in kuka tada hayaniya wa mu talaka mu ne za mu kashe kanmu duk wannan da kake gani yan siyasa wallahi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya daga can sama gindinsu ɗaya bakinsu ɗaya dukansu kowane karkace wai wannan in ya samu so yake gyara kanshi wannan in ya samu so yake gyara kanshi a'a wallahi tahiyar su ɗaya daga sama wallahi mu ne suke gwara kawunan mu kawai mu ta cin kanmu jama'a mu gane al'ummar ƙasar nan mu ta Nijar idan siyasa ta zo dan Allah dan annabi lokacin zaɓe a kwantar da hankali a yi zaɓe cikin lumana babu harigido babu tashin hankali babu wancan ba nawa bane wancan ba na bane wanda kake cewa ba naka bane ko kuma wanda kake cewa naka kamar in Allah bai bashi ba nakan da kake takama Allah bai bashi ba sai Allah ya ba wani kar ka nuna bambanci kar ka nuna bambanci akan wannan duka kasan nan dai eh, duk mai ganin ya tada mana hankali cikin kasa Allah so zarta shi naku mai sauraron ku na agwa mai baci daga nan zandar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci a Tehran a kullum kuna tare da tahiri dan tahiri da jihar kano tarayyar najeriya hakika na shiga wannan su ne domin tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar mu najeriya wana ji wannan bayani da hafsoshin sojan sama da suka yi na samun karin makamai da aka sayo kasar mu Najeriya domin yakar 'yan ta'addan yankin na arewa maso gabas da yankin mu na arewa maso yamma to muna fatan Allah ya sa a yi amfani da su kuma a tabbatar an yi nasara an karkashe wa'annan 'yan ta'addan masu cin mutuncin mutane masu hallaka mutane masu tare da wani tsaye wanda ba za mu ce kuma na farce mu ce da anan Allah sun hana mu kwanciyar hankali sun hana mu zaman lafiya Wani ubangiji allah ya sa a yi nasara a kansu domin kowa ma ya huta daga wasu sauraron ku ta zuci an ta zuci don bugun jihar kano ta zuci nigeria. assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana hussein bello bungudu daga jihar zamfara na farko ina miƙa saƙon gaisuwa ta da kuma fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo ina musu fata alheri da dukkan masu sauraron ku a duniya baki ɗaya duk inda suke ina muku fata alheri da masu kuma bibiyan mu a wannan kafa ta whatsapp da allah ina son ku dan ƙara man bayani game da shirye-shiryen ku a lokacin da kuka gudanar da su domin shirin ku guda ɗaya na ka saurare shi ne na sahi ina maku fata alheri da fata allah ya ƙara ɗaukaka mana wannan gidan rediyo ku tashi lafiya mai magana hussein dalla bungudu daga jihar zamfara na gode tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na Hassan Talba George Potoskum. Ana amfani da wannan dama ne kira ga dukkan musulman duniya su ƙauracewa kayan kasar Faransa a bisa batanci da shugabansu kuma su ma mutanen wasu daga cikin mutanen kasar suka goyi baya. Batanci suka yi wa addinin musulunci duk wani musulmi ya guje wa sayan kayan kasar Faransa. Ina kira ga dukkan musulman kasar duniya wa kasar Faransa baya da mu'amala ni ne mai magana hassan talba george daga jihar yoruba nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram. Da yau ina so na yi tsokaci dangance da wannan karatawar siyasar mu ta Nijar zan ja hankali da mutanen mu na Nijar baki daya dangance da ganin yadda siyasa take fama ta fara. Da ina so mu yi siyasa mai amfani wanda za ta da mu daga cikin yanayin da muke ciki a na yanzu ganin cewa mun ajiye hankali mun yi zaɓe wanda zai huda mu kitse daga wuta tunda dai kun ga yadda muka sha fama cikin wannan shekaru da suka wuce da duk shugaban da muka ga bai amfana mu komai ba to da fatan wannan mu na bana za su kasance izina ga shugabannin wanda suke adalci da wanda ba su yi ba kenan ni koyi ga yadda ƙasar amurka ta yi zaɓen ta kun gani yadda suka ga trump bai amfana musu ba wasu abubuwan da ya kamata yau gashi kuri'a ta hudash to muna so ma ya kasance mun yi zaɓe irin wannan kuma muna roƙon allah da hukumar sani da ta yi adalci da duk shugaban da 'yan nijar suka zaɓa da kasance ita shi aka ɗora wannan yauni ne ya ta a wuyansu da fatan allah sa mu zaɓe lahiya mu ƙare lahiya kuma allah ka ba mu shugaba mai adalci wanda zai tausayin talakawa na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magarmu jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magarmu ku huta lahiya biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana shine dai sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawa alawace diya kirana shine ga al'ummar kasar nijar wannan zaɓe da zai karatowa allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya a cikin kwanciyar hankali da limana kuma al'ummar Nijar ku tsaya ku zaɓi ɗan takara wanda ya cancanta mutum kamili adili mai jin tausayin talakawa kuma wanda zai ƙasa aiki mai yin tsaye da kafafun shi domin shiga menene abinda ƙasa take so ba ɗan takarar da za a zaɓe shi ba wanda ya yi kawar shi ya hau da kanshi a kujera ba al'umma ne suka zaɓe shi ba domin shi yi musu aiki a cikin ƙasarsu mai magana shine dai sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawala wacce ɗaya shugaban gurbin matasan yan naira gaba ɗaya To da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na na kuma gabatar da shirin cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. bayan kun sha wannan shiri na murin masu yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ba da amsoshi dangane da tambayoyin tarbiyya da kuke aiko mana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau. za mu fara amsa tambayar malama fa'iza matar buba mai manja kamar yadda take cewa assalamu alaikum zuwa ga filin amsoshin tarbiyya na voh hausa tehran iran ga tambaya ta kamar haka don allah malam daga wace shekara ya kamata a fara bawa yaro tarbiya madalla mai sauraron ku fa'iza matar buba mai manja a karamar hukumar mawa bilwa jihar adamawan tarayyar najeriya to madalla malama fa'iza mun gode da wannan tambayar sannan muna fatan kina sauraron mu a wannan lokacin don jin abin da muka tandar miki dangane da tambayar ki da farko ana fara tarbiyan 'ya'ya ne tun kafin iyayensu su yi aure wato muna nufin zaɓe wanda za a aura ko miji ko mata shine a sashen tarbiyya idan mutum ya yi kuskure ko mace ta yi kuskure wajen zaɓen aboki ko abokiyar zama na aure daga nan aka bar tarbiyyar 'ya'yan da za a haifa iyaye tun kafin su yi aure suna da tasiri a cikin 'ya'yan da za su haifa daga nan ne tarbiyya take farawa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gargadin sabansa dangane da zaɓen mata da za su aura ya gargade su da tsiron da ya tashi kan juji sai suka ce menene tsirin da ya tashi kan juji sai ya ce ai kyakkyawar mace wacce ta tashi da mummunan tarbiya wannan hadisin yana magana dangane da mace wacce take a zahiri ba laifi amma a halayenta da ɗabi'unta ba abin so ba ne haka ma ga namiji wanda a zahiri mutum ne abin yabawa amma idan mutum ya zauna da shi ba zai ji daɗin zama da shi ba sai dai ya kamata mu san cewa addinin musulunci ya gina a sashen aure tun farko kan mumini da mumina ne wato mumini in mumina ce sauran sifofi suna zuwa daga baya daga cikinsu akwai kyawun halitta dangi kabila da sauransu duk suna zuwa bayan addini ne idan ma'aurata sun kasance mutanen kirki daga nan tarbiyyar 'ya'yansu za ta fara kyau har ila yau wannan baya nufin cewa mace wacce iyayenta ba musulmi ba ne amma ita kuma a zahiri tana da halaye masu kyau a nisance ta ba haka ma mijin da ya kasance mumini wanda iyayensa ba musulmi ba ko kuma musulmi ne amma wa'anda ba su damu da addini ba za a nisance shi ba mace ko namiji da suka bi mummunan halayen iyayensu ne wannan hadisin yake magana a kansu wannan shine mataki na farko a samun tarbiyya mai kyau ga 'ya'yan da mutum zai haifa sai kuma mataki na biyu wanda shine aiwatar da dokoki da ladubba tsakanin ma'aurata ko kuma zaman aure na musulunci kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu tsarki masu yawa musamman ganin cewa kowane bangare ya bawa ɗayan bangaren haƙƙinsa kamar yadda yake cikin addini sannan a tarbiyya ma suna taimakawa juna sai kuma bayan ɗaukar ciki akwai wasu ladubba da ake buƙatar a yi su ko a kula da su a irin wannan halin daga ciki akwai addu'o'i na musamman da ake yi a wannan lokaci da kuma halaye da mahaifiya take rayuwa a lokacin da take ɗauki da cikin yaron shi ma yana da tasiri wajen tarbiyya sannan sai kuma bayan haihuwa inda a nan ma akwai wasu ladubba wa'anda iyaye za su kiyaye don samun tarbiyya mai kyau ga 'ya'yansu. daga ciki akwai yin kiran sallah da kuma ikama a kunnuwansu bayan haihuwansu ciyar da su halal idan sun ƙara girma a fara koya musu ayyukan ibadu gwargwadon abin da za su iya kamar sallah tun suna shekaru bakwai da sauransu idan iyaye sun kiyaye wa'annan abubuwa da yardan allah 'ya'yansu za su tashi a cikin tarbiyya mai kyau kuma duk wani aikin alheri da aka sa su a kai za su amfana su kuma su amfanar da yardan allah kafin mu kawo ƙarshen ansan tambayar malama fa'iza bari na kawo muku isar wani yaro wanda ya haddace alkur'ani mai girma a nan ƙasar irana ɗan shekara biyar a duniya wanda ake kiransa sai taba-tabai mahaifiyarsa take cewa tana yawaita karatu alkur'ani mai girma a lokacin da take ɗauke da cikinsa kuma ba ta rabuwa da alwala da wasu halaye na zikiri da tsoron allah don haka bayan haihuwarsa ya hada haddace alkur'ani mai girma yana dan shekara biyar sannan yana da fahimta na karatu mai ban mamaki wannan tun yana dan shekara biyar kenan amma a halin yanzu yana da ransa kuma ya kama hanyar zama babban malami daga cikin manya-manyan malamai a nan ƙasar iran don haka kamar yadda muka bayyana a baya yara suna cikin tarbiyya ne tun ba a haife su ba sai dai a wani lokaci iyayen ne kawai suke ayyukan da ya kamata su yi wajen samun tarbiyya na 'ya'yansu tun kafin a haife su da fatan malama fa'iza matar buba mai manja ta ji abin da muka tanadar mata dangane da tambayar ta masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan kuma za mu da sa'a sai kuma ta fitowa idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adala yanzu bar mu je ga shirinmu na ƙarshe a safiyar ta wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da kan waiwaye kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai haska fitilar sani kan wani taron shugabannin jami'o'in Nijar da aka gudanar. kan taron shugabannin jami'o'in Nijar karo na tar da aka gudanar wanda aka yi wa taken kalubalen makamashi a yankin kasashen ECOWAS taron da ya samu halartar kasashe makwabtan Nijar ciki har da tarayyar Najeriya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na yau da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To madalla a ranar litinin da ta gabata ne aka gudanar da taro karo na tara na shugabannin jami'o'in Nijar taron wanda a bana aka yi wa taken kalubalen makamashi a yanke ECOWAS ina mafita ya samu halartar wasu shugabannin jami'o'in arewacin tarayyar Najeriya yayin taron na kwanaki biyu an tattauna kan yadda za a amfani da makamashi domin samar da ci gaba musamman a harkar noma da samar da wutar lantarki sai kuma yadda za a kare muhalli da jama'a game da illolin da ke tattare da ma'adanan da ake haƙowa na ƙarƙashin ƙasa irin su ƙarfen uranium farfesa ado muhammad na jami'ar tawa na daga cikin kusoshin shirya taron ga kuma karin bayanin da ya yi eh, mun zo agadas saboda taro da muke kowace shekara na shugabannin jami'o'in Nijar. mu da muke rike da wannan jami'o'i duk shekara muna gamuwa mu tantamna eh, mu ga inda muka ci gaba da inda muka kasa sai mu gyara kuma cikin taron na wanda muke muna kawo gudunmuwa ga ci gaban ƙasa kuma muna diba fanni na hulɗanmu da wasu jami'o'i saboda kasan ita jami'a ba a duniya a tsaya nan kai kaɗai sai abin da kake na haka muka gayyato a abokan aikinmu na najeriya suka zo wannan zai ba da dama Eh, mu ƙara ma juna kwarewa eh, da gogewa a kan tahiya da jami'o'i kuma mu ga hanyar da za mu bi mu bunƙasa hulɗa mu Takin taro wannan na bana da ake yi a gadas aka buɗa yau a tanin za an sha talata shine ƙalubalen makamashi a cikin ƙasashen ƙungiyar tattalin arziki ta afirka na yamma ina mahita su ne za a tantamnawa me yasa ku ɗauki maudu'in nan ko kuma ce take wanda ya shafi makamashi mun ɗauki take wanda ya shafi makamashi saboda ƙasashen afirka har da ma najeriya suna huskantar matsalar makamashi yadda ya kake tsammani baka ga ana ta yanke wuta ba ko ina to sai an diba an gani yaya za a yi za mu mallaki makamashi yadda ba za a yanke mamu yanke wuta ya zanto shine abu na yau da gobe in ba mu mallaki makamashi ba ba mu iya ci gaba cikin harkar noma ba mu iya ci gaba cikin harkar kiwo ba mu iya ci gaba cikin harkar eh, masana'antu iri-iri makamashin nan shine ke sa a bunƙasa tattalin arziki a ta da shi kaga ana iya samun shi ta hanyar rana ana iya samun shi eh, ta hanyar iska ana iya samun shi ta hanyar ruwa ana iya samun shi da man fetur man fetur tsada ke gare mu kuma kasashen mu ga su da rana balle ma nan bakin sahara kamar gata nan kamar banza amma ba a iba ta yi unhwani da ita don kyautata rayuwar jama'a kaga sai a bunƙasa noman albasa da zahin rana ake jawo shi ba sai ka sai mai ba ba sai ka sai wani abu ba ta wanga misali ne na baka halin da garin arlit ke ciki bayan kawo ƙarshen harkar uranium da kuma inda aka kwana game da shirin Nijar na makamashin nukuliya na daga cikin batutuwan da aka tattauna a yayin taron kamar yadda farfesa na tatu ibrahim shugaban jami'ar agadas mai karɓar bakuncin taron ya yi ƙarin haske an yi panel guda uku da conference inaugural guda kan eh, makamashi na nukiliya an yi panel guda uku shine arlit bayan iranium kakace shi kuma eh, makamashin nukiliya a Nijar a ina muke na uku kuma wannan uranium da ake tona a arlit eh, radiologikin shi kakatake a cikin eh, hamada da jikin mutane da na dabbobi duka a Nijar an jima ana ta korafi game da irin illolin da shi wannan karfe na uranium yake haifarwa ga jama'a bayan shafe don lokaci kuma ga shi har waɗannan kamfanonin sun gama aikin su shin za a wayi irin matsalolin da waɗannan jama'a da kuma yankin ma ya fuskanta to kun san wannan problem kin wannan min na iranium ba wani problem ba karamin problem ba ne yau wannan min kin akwai wanda suka yi shekara hamsin to lokacin da aka kirkira su babu kayan aiki da yawa kuma ba a yi ba tax da yawa yau ka gani akwai kayan aiki na control da yawa kuma an yi sabon dokoki na ƙaƙa za a yi aiki a wannan gurin to fi sabilillahi abin iya da matsala da yawa mun ga jiya 'yan kominak da 'yan somayir da 'yan haniya duka kowa da kowa ya zo ya gaya wa mutane for example wannan kominakin kaka za a yi a riheta wata strategy ce suka yi na a kun san kuma ai akwai eh, wata commission da ana ce mata eh, in commission wanda ta sa mutane da yawa wani merkin arleto wani eh, conseil regional na nan da authority administrative na nan da na arliti duka sun gamu suna tantamnawa ta kaka za a yi wannan rihal an aka yi ya zama mutane ba sa ba wuya shi da yawa kamar da aka shi taron ya samu halartar wasu kwararru da masana gami da malaman jami'o'i na tarayyar najeriya musamman na arewacin kasar da suka hada da na jihohin kaduna katsina sai kuma jihar kebbi dr bashir gide muhammad farfesa ne kan harkar kimiyya ta ababen da suka jibanci ma'adanai masu yin illa wa ɗan adam dr bashir gide muhammad farfesa ne kan harkar kimiyya ta ababen da suka jibanci ma'adanai masu yin illa wa ɗan adam da dabbobi da ma yanayi daga jami'ar umaru musa ya raduwa ta jihar katsina a najeriya da farko kuma ya yi mini bayani kan dalilin suna halartar taron alhamdulillah taro taro ne kamar yadda kuka sani na haɗaka na shugabannin jami'o'i wanda kuke ce ma rectors kungiya tasu da vice chancellors namu na jami'o'in najeriya yadda za a haɗu a tattamna kuma ana yi ne duk shekara a tattamna kan matsaloli wanda suka shafe mu nan afirka ko yammacin afirka ko afirka gaba ɗaya kamar yadda kuka sani muna da matsaloli da yawa kuma abin da kawai zai ci hidda mu daga cikin wannan matsalolin shine amfani da ilimi kamar yadda yawancin masana manyan masana tun daga na islama suke gwada cewa ilma annal ilma huwal imam ilimi shine shugaba in kai amfani da ilimi dukkan matsalolinka za ka warware su saboda haka yana da kyau ko da wani lokaci a zauna a tattamna ta harka ilimi yanda za a warware dukkan matsaloli da suka damu mutane a wannan nahiya tamu kamar yadda kuka sani in maganar ma'adanai ne da arziki kowa ya sani muna da arziki fiye da kowa a duniya amma sai a zo a tatsi arzikinmu a tai wani wuri da shi a yi amfani da shi shi ne muka tattamna in baka misali wannan taro na bana ana tattamnawa ne kan harkar energy mun yi mun zo ne mu wakilci bangaren nuclear energy mu mun zo ne mu wakilci bangaren nuclear energy makamashin nuclear to in ka duba kasashen yamma wanda suke amfani da makamashin nuclear suka ci gaba suna kere-kere suna kawo mana muna saye daga nan ne suke dauka arzikin mu su ba su da shi suke dauka arzikin mu su taisi yi wannan nuclear energy su samu wutar lantarki su yi duk abin da ake son a yi to shi yasa ya kamata mu ma mu rika tattaunawa kar mu rika ja da baya mu ce ba za mu iya ba su suka iya yanda suke haka muke hannun su biyu hannun mu biyu idan su biyu idan mu biyu duk akwai mutanen mu wanda suke yin zarra su fice kamar yan Najeriya da da yawa suna can US America UK da sun zama manyan likitoci sun zama manyan injiniyoyi to amma mu bai kamata muna ja da baya ba shine dalilin taron mu zo a tattauna ya za a ci gaba kamar ta irin waɗannan tarukan za a iya samun irin wannan ci gaba da kuke fata kwarai kwarai muna fatan za a cin gaba in muddin zamu rika tattaunawa wannan ana hiddo abubuwa masu muhimmanci to in Allah da zamu kai inda muke so a bangaren ku wanda kuke da ilimi ko kuma saniya a game da abin da ya shafi radiation ko kuma ce irin illoli na waɗanda suke shafi ma'adanai waɗanda suke gurɓata yanayi ko kuma illa ga jama'a eh. ya wannan batun yake misali a kasashe kamar Najeriya ko niger. eh gaskiya akwai matsaloli kwarai da gaske da suka shafi fannin lafiya na dan adam misali shi radiation abu ne wanda ba za a boye wannan ba dole a hito a yi magana shi cewa abu ne in ya shafe ka yana iya kai ga jikoki ma yanzu nan ina tabbatar maka in Allah da in ka koma arlit kana zama kana rayuwa a can to wani lokaci zaka ka fara farin gashi akwai matsaloli da yawa kuma wannan abu ne wanda yana taba cell halittar kwaye dan adam ya canza ta akwai abin da ake ce ma nucleic acid dna da sauransu to yana iya canza ta kaga ka haifi da ko jika da wani abu na kasu to amma abun wannan shine dole mu zo mu yi aikin amma kuma mu yi da kula mu rika kiyayewa duk inda ake aiki na harkar abin da ya shahi eh, nuclear energy to dole duk wani abu na bin ka'ida a bishi saboda a kiyaye daga dukkan matsalolin da za su iya fuskantar dan adam amma ba za mu koma gefe mu ce saboda wannan kuma ba za mu yi ba tun daga wasu can na yi kuma mun ga sun ci gaba ina tabbatar maka in muka samu harkar energy din nan harkar noma za mu hiddo daga ruwa daga ƙasa mai abubuwa da yawa saboda muna da energy to ko ina wannan taron na jami'o'in na niger ya samo asali wannan ita ce tambayar da na yi wa malam Ado Muhammad shugaban tsare-tsare na taron a jami'ar Agades mai karɓar bakuncin taron karo na tara shi wannan taron da kuka ga an yi abu ne wanda ya samu asalin shi a cikin tsari da jami'o'i ke yi da minisar ɗin da ke kula da eh, karatu mai zurfi da bincike da kuma aiki na eh, kere-kere haka Minisar ɗin ya ɗauki wani kuduri ya kafa wannan wannan conference director don menene conference director institution ce wadda ta shahi duka rektor rektor na jami'a takwas da ke niger da su da magabata na ministar ɗan ansanyiman sufirar su ne suke haduwa shekara duka a wata jami'a bara aka yi konferansu ta takwas a maradi bana eh, jami'a agades ita ce ta karbi wannan babban muhawara to masu saurari ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan ne tilazan zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake ke haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakin da aka je muryoyinsu a cikin shirin nan kuma a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin tun daga nan a agadas nake cewa da ku mu zama lafiya da wannan shirin muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku da shi a halin yanzu amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara gwamnatin kasar habasha ta cafke sojoji goma sha bakwai bisa zargin su da cin amanar ƙasa banda ta zarge su da haɗa baki da hukumomin arewacin yankin tigray domin yi wa ƙasar zagon ƙasa gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ali ya aiki da dakaru tare da jiragen sama na yaƙi zuwa jihar tigray a makon jiya bayan kwashe tsawon wata guda yana takon saƙa da jam'iyyarsa wadda ke zargi da ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin mawuyacin hali abi ahmad wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta nobel a bara ya zargi ƙungiyar tplf ta mutanen yankin tigray da wuce gona da iri ganin yadda suka kai wa sojoji hari a sansanin su guda biyu amma jam'iyyar sa ta musanta hakan kafar yada labarai ta gwamnatin kasar habasha wato fbc ta rawaito daga majiyar 'yan sanda a kasar cewa an kama jami'an sojoji su goma sha bakwai bisa zarginsu da taimakawa 'yan tawaye na tplf wajen kaddamar da farmaki a kan sansanin sojin kasar habasha bayanai na cewa sojojin goma sha bakwai sun katse hanyar sadarwa tsakanin sansanonin da babbar cibiyar sojan arewacin tigray matakin da ake ganinsa a matsayin cin amanar ƙasa daga cikin waɗanda ake zargi har da shugaban sashen sadarwa na rundunar sojin yankin wanda kuma aka cafke shi a daidai lokacin da yake kan aikawa tsagerin yankin akwatana guda goma sha ɗaya ɗauke da abubuwa masu fashewa rahotanni sun tabbatar da cewa dai dubban mutane sun tsere daga yankin na tigray da suka nemi faka a yammacin kasar sudan hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta sanar da cewa iran ta rubanya sanadarin uranium da take samarwa a tashoshinta na nukiliya fiye da yadda take samarwa bayan can mai yarjejeniya tare da ita shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael marino a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai dangane da halin da ake ciki akan shirin irin na nukiliya ya bayyana cewa a halin yanzu dai iran ɗan ta rubanya adadin sinadarin uranium da take fitarwa ya ce rahotannin hukumar sun tabbatar da cewa adadin da iran take tacewa a halin yanzu ya ninka har sau goma sha biyu akan yadda aka can mai yarjejeniya da ita amma duk da haka dai hukumar tana sanya ido akan shirin na iran to madalla masu saurari da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu a da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen namu insha Allah sai ku sake biyo mu a shirin mu na ranar zuwa anjima inda zan sake kasancewa tare da kotu amma kafin na madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na kasance tare da kotun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh